Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi da hashin gumel tare rake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar 21 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanan labarai. ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya ce sojojin kasar za su koyi amfani da tankokin yaki na leopard duk kuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cima matsaya kan samarwa kasar tankokin gwamnatin kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi su amince da soma wata fafutukar sasanta rikicin da ya laƙume rayukan mutane fiye da dubu shida turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron sweden ya shirya kaiwa a ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar kin jinin turkiya To kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa karkashin kulawa kwararrun majalisar ɗinkin duniya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri a yankin Sahel sun gudanar da taro a Nijar. cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace amma wannan zaman da aka yi muhimmancin su shine ba ni mu an taba zama mu shugabannin ma'aikatun tsaro mu zo mu zanna da majalisar ɗinkin duniya ta bai yi ba haka kuma za a ji cewa yayin da 'yan najeriya ke cikin halin rashin sanin inda aka dosa game da sake fasalin wasu kudaden naira gwamnan jihar barna ma a bar shi a baya ba ya ce eh rashin isassun wannan kudade babban matsala ne idan za a ce ni gwamnan jihar borno ba zan samu wannan kudade ba ina kuma ga talakawa daga nan za a ji cewa kwamitin majalisar dattawa mai kula da harkokin 'yan sanda ya saurari bahasin jama'a akan wani kudirin doka da zai bada dama a kafa hukumar kula da fansho na 'yan sanda sai kuma shirin a dawo lafiya na baya ku makeri da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma fa sai mun fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya ce sojojin kasar ta ukraine za su koyi amfani da tankokin yaƙi na leopard 2 duk kuwa da kasawar da kawayen kasashen ta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya juma'a akan ko za a samar wa kif tankokin kirar jamus reznikov ya faɗa wa sashen ukraine na muryar amurka a jiya juma'a cewa dakarun kasar ta ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke kasar poland kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske ya ce kasashen da suke da tankunan na iya soma horarwa ga sojojinmu za mu fara da wannan kuma daga nan ne za mu soma tun da farko a jiya juma'a sakataren tsaron amurka lloyd austin da shugaban manyan hafsoshin tsaro janar mark mille sun ce ba wasu tankunan yaƙi na leopard da jamus za ta baiwa ukraine a wannan lokaci sun bayyana hakan ne a wani taron manema labarai a sansanin sojin saman amurka da ke ramstein na kasar jamus biyu bayan wani babban taron kasa da kasa kan tallafa wa ukraine an gudanar da taron ne a daidai lokacin da kiev ke nuna bacin rai akan rashin amincewa da aikatan kokin yaƙi ga ukraine a yayin da cikakkiyar mamaya ta shiga wata na goma sha ɗaya a wajen taron shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gabatar da bukatar yin haka kai tsaye gwamnatin kasar kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi sun amince da wata fafatuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya laƙume rayuka fiye da dubu shida a cewar ma'aikatar harkokin wajen kanada ministan harkokin wajen kanada melanie jolie ta faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa kanada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi na shiga wata fafutuka domin cimma ingantacciyar matsayar sasantawa ta zaman lafiya da siyasa a wannan rikicin sanarwar ta ce kanada ta amince da daukar nauyin shiga tsakani domin tabbatar da sulhun haka kuma bangarorin sun amince su kafa wani kwamitin kwararru domin soma aiki kan lamarin rikicin na soji wanda ya soma a shekara ta 2017 ya samu asali ne sakamakon zargin bangaren mafi rinjaye na masu magana da harshen faransanci suna mai da al'ummar da ke magana da harshen ingilishi saniyar ware a kasar ta tsakiyar afirka sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta tafi tsibirin gori a kasar senegal inda ta yi magana a kan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun atlantika daga ƙarshe dai tsibirin gori yana tunatar da mu cewa tarihin afirka da amurka suna da alaƙa sosai mun sani cewa bala'in bai tsaya daga mutanen da aka kwasa daga nan kaɗai ba in yellen bayan da ta zagaya tsibirin yellen ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki goma a nahiyar afirka a jiya juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da amurka ke daukar nauyinta a dakar babban birnin senegal a zaman mace ta farko da ke kan mukamin sakatariyar baitulmalin amurka yallin ta sami tafin jinjinawa na mata 'yan kasuwa a wajen taron a cikin jawabinta a lokacin ziyarar yallenta kuma jaddada kudirin amurka na faɗaɗa kasuwanci da saka hannun jari a nahiyar afirka to nan ba da jima ba murtala zai kama da karashin labaran duniyar amma kafin nan shugabannin hukumomin kula da tattara bayanan sirri na yankin sahel sun gudanar da taro karkashin inuwar kwamitin kwararru na majalisar ɗinkin duniya wanda tsohon shugaban nijar iso muhammadu ke jagoranta da neman fitar matsalolin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma a yankin na sahel wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da karin bayani Ƙasashe akalla shida ne suka haɗu a wannan taro domin bitar halin da ake ciki a fannin tsaro a yankin Sahel, abin da ya baiwa gwamman mahalartan dukkan su shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri damar tantauna hanyoyin da za su taimaka wa yunkurin karfafa matakan zuba ido akan kai da kawon 'yan ta'adda musamman akan iyakokin waɗannan kasashe. tsohon shugaban nijar isu muhammadu wanda shine shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai kula da tsaro da ayyukan ci gaba a yankin sahel ya bayyana makasudin kiran wannan haduwa da tasirin maudu'in da aka bashe a kan teburi a tsawon kwanaki biyu l'ennemi que nous combattons est aussi ya ce abokin gabar da muke yaƙa baya zama wuri guda yana kai da kawo a tsakanin iyakoki saboda haka barazana ce da ta shafi kasashe ainihi sansanonin su na yankin sahara da sahel da yankin tafkin chadi a yau barazanar abokan gaba ta yadu zuwa kasashen gabar tekun gine abin da ya sa a yau hankulan duniya ya karkata kan waɗannan yankuna saboda haka ya zama wajibi kowace ƙasa ta ƙarfafa matakan tsaro da na samar da bayanan sirri haka kuma ya zama wajibi ƙasashe su yi musanyar irin waɗannan bayanai taron wanda shine makamancinsa na farko da ke haɗa shugabannin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasashen sahel da ɗaya gefe mambobin kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin neman hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a wannan yanki abu ne da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na tarayyar najeriya ahmed rufa'i abubakar ya ce zai kara musu kwarin gwiwa a hulɗar da ta shafi musanyar bayanai a tsakanin kasashe. cooperation tsakanin mu muna yi ko da mace amma wannan zaman da aka yi muhimmancinsa shine bani mu an taɓa zama mu shugabannin eh, ma'aikatun tsaro mu zo mu zanna da majalisar ɗinkin duniya ko kungiyar african union mu zanna da su a yi wannan taro kwana biyu ba mu taɓa yi ba ba a taɓa yi ba za su fahimci abubuwa da yawa waɗanda muke yi akwai abubuwan da za mu iya gaya musu akwai abubuwan da za mu faɗi ba amma ga gabaki ɗaya ɗayanin za mu iya cewa ga matsalolin da ake fuskanta ga kuma yadda muke ganin ya kamata a yi maganin su shugaban kwamitin koli na majalisar ɗinkin duniya mai alhakin zakulo hanyoyin warware matsalolin tsaro da samar da ci gaban al'umma a yankin sahel isu muhammadu ya yabawa wasu cibiyoyin tattara bayanan sirri waɗanda suka hada da ufl ta ƙasashen sahel da regional intelligence unit wato rufi ta yankin tafkin chadi da security service of africa sisa da central african de chid et de recherche sur le terrorisme kayet saboda rawar da ya ce suna takawa a yaƙi da ta'addanci ta hanyar ingantattun bayanan sirrin da suke bayarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida wani barma. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron Sweden ya shirya kaiwa a Ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar kin jinin Turkiya a wajen ofishin jakadancin Turkiya din da ke Stockholm. Ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron sweden paul johnson a ranar 27 ga watan janairu saboda sweden bata dauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin turkiya a sweden ba sweden ta nemi shiga kungiyar nato turkiya kuma wadda mamba ce a kungiyar ta nato ta janye daga goyon bayan kudurin sweden na samun shiga kungiyar saboda kasar ta ci gaba da ba da damar gudanar da zanga-zangar a cikin wata sanarwa ma'aikatar tsaron turkiya ta ce kamata ya yi a ɗauki wani mataki turkiya ta gayyaci jakadan kasar sweden a jiya juma'a saboda zanga-zangar da aka shirya gudanarwa a sweden din da kuma shirya kona alkur'ani mai girma a lokacin zanga-zangar ma'aikatar kula da ma'aikata ta indonesia ta faɗa a ranar alhamis cewa kamfanin pt gumbasta nickel mallakin kasar china a indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar indonesiya ma'aikata biyu daya dan kasar china da wani dan kasar indonesiya sun mutu a wata zanga-zanga a karshen makon da ya gabata a kamfanin da ke morowali ta arewa wani hatsari da ya auku a kamfanin ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu 'yan kasar indonesiya a lokacin zanga-zangar an taɓa gwamman gidaje aka kuma lalata kayayyakin aiki kamfanin dillancin labarai na reuters da ofishin jakadancin china a jakarta babban birnin kasar sun ce an raunata mutane da dama a rikicin mataimakin ministan ma'aikata a francia nur ya ce tashin hankali tsakanin ma'aikata 'yan kasar indonesia da na kasar china a kamfanin ta faro ne tun daga wasu al'amura na shekara ta 2020 ciki har da ratar biyan albashi da ke tsakanin ma'aikata 'yan indonesia da 'yan china da kuma saurin yanke kwantaragi ba da son ma'aikata ba wadda ka'ida za ta kai tsawon watanni uku zuwa shida. Murtala Faruk sanyi da ke na karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Daga yankin tafkin da sai mu shiga Najeriya, inda gwamnan jihar Barna Farfesa Babagana Umar Zulum ya nuna damuwarsa game da karancin sabon kudaden naira da babban bankin najeriya cbn ta samar har ma da tsawon wa'adin da aka ɗauka domin sabon tsarin ya fara aiki daga maiduguri ga rahoton haruna biyu. gwamnan jihar borno farfesa na umar zulum ya nuna damuwarsa game da karancin sabon kuɗi da babban bankin najeriya ta fitar da kuma walin ta bada na canja kudaden hannun jama'a gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kwamitin babban bankin najeriya ka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar borno don tabbatar ma gwamnatin cewa akwai wannan sabon kuɗi a bankunan najeriya wanda ya ce ba haka ba ne dan shi kansa yana fama da karancin wannan kuɗi ma yana tabbacin cewa ba samar da wadatacce ba don yanzu hakan akwai matsalan karancin wannan kuɗi layi hannun jama'a musamman irin wannan jihar na Bondo wannan jihar Borno tana da ƙananan hukumomi guda ashirin da bakwai kuma ƙananan hudu ne kawai ke da bankuna a cikin ta sakamakon wannan rikici na yayin ƙungiyar Boko Haram. Ya ce ina sabuwar kuɗi da ake magana a kanta babu wannan sabuwar kuɗi kuma damuwa na shine mutanenmu da suke ƙauye. My worry yes we don't have any problem. If you say you given deadline that all will do, all will do withdrawn latest by 31st January. And then we said by 8 January, December, the new Naira note will be released. The expectations is that you stop giving out the old naira note. Ya ce eh ba mu da damuwa idan ka ce wannan tsohon kuɗi zai nuna aiki a ranar 31 ga watan Janairu kuma ka ce a ranar 8 ga watan Disamba za a sake wannan sabuwar kuɗi. Muna tsammani za a daina ba da wannan tsohuwar kuɗi. I'm receiving one naira note this month. even now what justification does the central bank have ya ce eh amma har yanzu idan ka duba tsohuwar kuɗin na nan yana ci gaba da zagawa a cikin jama'a wanda ko har yau da nake ma magana tsohon kuɗi muke kashewa babu wannan sabon kuɗi wani shaida za a iya cewa babban bankin najeriya ta samar da wannan sabon kuɗi yace babu laifi a ce an sake launin kuɗi a najeriya dan abin da yake faruwa a duk faɗin duniya gaba ɗaya kenan kuma wannan tsari ba shi da illa saboda ya kamata a ce matsa gaba yes, one thing. implement finance, good. we have nothing to do because uh, the civilian maybe you no, is not willing to listen to the masses. Gwamnan ya ce eh babban bankin Najeriya na so ta aiwatar da wannan canji hakan yana da kyau amma babban bankin Najeriya ba ta so ta saurari talakawan kasar nan. The non-availability of the money is a very serious problem. If I, the governor of the state, cannot get this fund available, I don't think poor man can get it. Ya ce eh rashin isassun wannan kuɗaɗe babban matsala ne idan za a ce ni gwamnan jihar Borno ba zan samu wannan kuɗaɗe ba ina kuma ga talaka talakawa shi ma shugaban kwamitin da babban bankin najeriya ta turo alhaji muhammed tumala ya bayyana cewa and we had two mandates ensure that the newly designed naira notes permeate nigeria ahead of the 31st january 2023 deadline banks complying with the cbn directives on the new notes ya ce muna da gudurori guda biyu da farko don mu tabbatar cewa akwai waɗannan sabbin kudade a najeriya kafin ranar 31 ga watan janairun wannan shekara na biyu shine tabbatar cewa cewa dukkanin bankuna sun bi wannan umarni da aka su na tabbatar da cewa suna ba da waɗannan sabbin kuɗaɗe har zuwa ranar talatin da ga wannan wata da muke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu to daga batun tsarin sabon kuɗi a najeriya sai kuma batun neman watsaffin 'yan sanda mafita game da fanshansu inda kuma tun majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin wato majalisar dattawa mai kula da harkokin 'yan sanda ya saurari bahasin jama'a akan wani ƙudirin doka da zai ba dama a kafa hukumar kula da fansho na 'yan sanda. Sanata Elisha Abu wanda ya kawo ƙudirin ya ce yana so majalisa ta amince da shi cikin 'yan watannin nan da suka rage kafin karshen wa'adin majalisar. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A taron sauraren ba'asin da kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na majalisar dattawa ya shirya, ƙudurori biyu ne aka ji ra'ayoyin jama'a a kansu da na kafa hukumar fansho na 'yan sanda wanda sanata daga Adama ta Arewa Elisha Abo ya kawo sai na kafa cibiyar horar da 'yan sanda na musamman wanda sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Allin Dume ya kawo. Masu ruwa da tsaki da dama ciki har da tsofin 'yan sanda da suka yi ritaya sun nuna goyon bayan su ga ƙudurorin musamman ma na kafa hukumar fansho kamar kamar da abubakar dashe tsohon dan sanda mai ritaya ya yi tsokaci lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshin dinnan to a sabon fenshin dinnan wallahi madina ni na ritaya da rank din superintendent of police wato na dara ni ne uku ana biya na dubu talatin amma wanda suke tsohon pension suna karɓan dubu ɗari da wajen arba'in da wani abu to wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba su sanatocin da suka kawo wannan motion ɗin nan kawo Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri muna ganin wahala a hannun fencom sanata mai wakiltar adamawa ta arewa elisha abo ya ce 'yan sanda sun cancanci kulawa na musamman shi yasa ya kawo wannan kuduri aikin dan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau idan an duba a tsakanin fanshon na 'yan sanda da na sojoji ko kuwa da na dss ko kuwa da na dia ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama in ka gani ya sha bamban. shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a majalisar dattawa dauda halin rijika ya ba da tabbacin yin aiki tukuru kan kudurorin domin ganin an cimma burin kawo su a matsayin mu na wakilan al'umma abin da al'umma take so shine zamu doka za mu duba mu shin abin da suke neman ya saba mu tsarin doka ko kuma ya saba ma tsarin dokansu da yake yake gudanar da tafiyar da harkokin 'yan sanda ko kuma shi harkokin fansho na najeriya so duk wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi gudun kar mu ce mun yi gaban kanmu ko kuma mu saurari abin da al'umma suke so ba shi sa muka kira su mu saurare su mu ji abin da suke so daga nan kuma muna da masana a nan da akwai department na legislative drafting da yawancin mu kuma wanda yawancin sanatocin ma lauyoyi ne da mu kuma da muka dade a harkar majalisa mun san yadda za mu bulo mu lamarin insha Allah kuma za a yi mu kowa adalci. Sufeto janar na 'yan sanda alkali baba wanda mataimakin su feto sanusi lemu ya wakilta ya nuna goyon bayan sa ga kudurorin musamman ma na kafa hukumar fansho. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a goma cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata. wannan shiri zai duba alƙalluman hatsarin ababen hawa a ƙasashenmu. inda aka samu sama da mutum dubu biyu da suka mutu a ghana ta hatsarin ababen hawa daga janairu zuwa nuwamban bara haka zalika za mu duba alƙallumar a sauran kasashen mu amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faru da shugaban hukumar rosati ta kasashiyar jihar ogun ahmed umar yardu mun tattauna akan batutuwa da dama a baya kamar batun cancantar bada lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da kungiyar bio da ma 'yan sanda amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu ga dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar tambuwan. To eh, kamar yadda ku gaya maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da buki wannan manhaja da ko jadawalin yana dauke da duk wani abubuwan road signs da road markings alamomin hanya akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne makin sun sannan wurin sayan wanda kuma ake kafewa haka mm, kamar alluna haka ya eh, kamar alluna kamar a nuna hoton eh, shanu wurin da za su tsallaka eh eh haka su kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan kuma duk wanda fa ya bi ya je makarantar koyon tukin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan sannan kuma yana so ka sani cewa a ah, su waɗannan alamomin na haya to an yi su ne based on united nations conventions irin wata jejjeniya ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ah, sai dai language wanda zai dan bayyana menene yake yawa eh, a dan bayanin shi a ƙasa ya babbanta amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota A ko masu amfani da haya janarali akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi barka mutum indai gaskiya fi su bila in dai ba da kiki bane sosai zai iya fahimtar waɗannan abubuwan sai dai in ya ki ya gane da gangan i hmm. Kwamanda da direban da ya je ya koyi mota a makaranta, da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya. A cikin su wane ne kuke gani ya zama kwararren direba? Ya kamata a amince da shi ya tuka mutane. To, ni zai iya cewa wanda ya je makaranta aka koyi da shi shi ne ya fi iya kwarewa saboda dalilai da dama. Daga cikin su ga mutumin da an sa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi. Kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne, kwararru ne, kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi. shi bisa ga yar bisa ga amincewar eh, dokokin kasa to amma kuma wanda kaga ya je ya yi karen mota to kaga akwai abubuwa da yawa eh, na kurkanci ma ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi akwai keta akwai rashin ganin tausayi akwai rashin bin dokoki da sauransu kaga irin wannan abubuwa da su suke kawo matsaloli a kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi ba wai ga abin nan haya kasa ma gaba ne saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta to amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya har iya mota hayar zama direba to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba. Ito eh ba zan kuma yadda da wannan ba saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen ba a makarantun nan na koyon mota har da lafiyar mota ana koya musu duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu gyara dai wanda bai fi karfi ba wanda ba za a ce sai baka ke ne zai yin shi ba duk ana koya musu irin in dai irin su canza injin oil ne you eh, taya ko ko a kana jin wani kara a mota kaza to yana iya kaza ne da sauransu duk ana koyar da su saboda shi tuki abu ne wanda ke buƙatar total hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din eh, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin koko daga ina no koko a so many things dai su ko ka jona bana gingedi eh, eh karkata haka da sauransu so duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu rashin wani lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu eh, ma suna faduwa sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba eh. sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa a tc eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin sun ci su ya ga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zan road safety kaga duk wanda Allah ka sauke wannan ko da karfe na wadanda ya faru ana kira mu ruwa sun ci su dauke mutum a je a adana shi da la'anan ne kuma za mu da haya har sai sabon mako idan Allah kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar road a jihar ogun ahmed umar yardu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. ma Adalla a gaida baba ya ko makeri yanzu kuma lokaci ne da zan karanto mana wasu daga cikin saƙon da ku masu kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na fayo ko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir da Alhaji Burada da Fatuskum jihar Yobe. Suka fara da sallama suka ce sanarwar da hukumar NNPC ta fitar na samun man fetur a jihar Nasarawa. Abin farin ciki ne matuka domin jihohin Arewa uku Bauchi, Gwamba Nasarawa sun shiga ko za su shiga jihohi masu samar da man fetur a Najeriya. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari. ya ce muna ƙara kira da babban murya zuwa ga bankin najeriya cbn ya duba halin da al'ummar karkara da ƙananan 'yan kasuwa za su tsinci kansu sakamakon wannan wa'adin da ya bayar na ranar 31 ga watan janairu la'akari da korafe-korafen 'yan ƙasa kan wannan lamari ya kamata babban bankin najeriya ya ƙara wannan wa'adin don gujewa tafka asarar da 'yan najeriya za su iya tafkawa matakar aka tafi a haka allah ya sa ya ji sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga shehu adamar jau ya ce a yayin da muke kuka da tsadar man fetur kwatsam sai muka ga labarin cewa gwamnatin najeriya ta ƙara farashin man to gaskiya wannan abin takaici ne ya kamata shugabannin mu sani cewa mun zaɓe su ne domin samun sauƙi ba wai domin tsananta mana ba saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga zainab matar husaini ali mai gishiri rajau ta fara da sallama ta ce hakika cutar mashakon yara da ta balla a jihar kano wani abin ta da hankali ne ganin yadda cutar ke saurin yaduwa daga mutum zuwa mutum tare kuma da saurin kisa allah ubangiji ya kama na sauki ƙarshen sakonnin kenan mun gode to da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici Tusar filo a takaice ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya ce sojojin kasar ta Ukraine za su koyi amfani da tankokin yaƙi na Leopard 2 duk da kasawar da ƙawayen ƙasashenta na yammaci suka yi na cimma matsaya a jiya Juma'a kan ko za a samar wa Kiev tankoki kirar Jamus. Reznikov ya faɗa wa sashen Ukraine na muryar Amurka a jiya Juma'a cewa dakarun ƙasar ta Ukraine za su yi koyon ne akan tankunan da ke ƙasar Poland. kana ya bayyana lamarin a zaman muhimmin gaske gwamnatin kasar kamaru da wasu bangarorin 'yan awari a yankunan kasar masu amfani da turancin ingilishi sun amince da wata fafutuka da ke da manufar sasanta rikicin da ya laƙume rayuka fiye da dubu shida a cewar ma'aikatar harkokin wajen kanada ministan harkokin wajen kanada melanie jolly ta faɗa wata sanarwa a jiya juma'a cewa kanada tana marhabin da wannan yarjejeniya da bangarorin suka yi sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta tafi tsibirin gori a kasar senegal inda ta yi magana a kan zaluncin da ba kasafai ake ambato ba na cinikin bayi a ƙetaren tekun atlantika yellen ta soma rangadin nata na tsawon kwanaki goma a nahiyar afirka a jiya juma'a tare da ziyartar wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta matasa da mata da amurka ke ɗaukar nauyinta a dakar babban birnin senegal turkiya ta soke ziyarar da ministan tsaron sweden ya shirya kaiwa a ankara saboda kasar ta ba da izini ga masu zanga-zangar kin jinin turkiya a wajen ofishin jakadancin turkiya din da ke stockholm ministan tsaron turkiya hulusi akar ya ce ba wata fa'ida ga ziyarar ta ministan tsaron sweden paul johnson a ranar 27 ga watan janairu saboda sweden bata ɗauki kowane mataki na hana zanga-zangar kin jinin turkiya a sweden ba. ma'aikatar kula da ma'aikata ta indonesia ta faɗa a ranar alhamis cewa kamfanin pt gumbasta nickel mallakin kasar china a indonesia na buƙatar sake duba aikin kwangila da tsarin albashi wanda ya haifar da rashin gamsuwa a tsakanin ma'aikatan kamfanin 'yan kasar indonesia. To masu sauraro da haka ne muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi a wagon GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Sai kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. sidrak Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake da a shirin na dare. Salamu alaikum.